idan ka binne ledan da ƙasa zai taka amma ka shimfita ledan a gaban kuran ba zai taka ba bakin ne zai yi sama kuma yawon in zai zuba zai zuba kan ledan za ka samu yawon kura kaɗan mai gida idan ka zuba yawon kura ta wada in ka zuba yawon kura a tawada bari in tsallake wannan kai yawon in ka samu ta zuba a ruwa empty kawai ka yi wanka ɗaya da shi kaɗan duk inda ka faɗi magana kalman ka muryan ka ne mutane za su ringa ji yana yin daɗi za su ji suna jin daɗin muryan ka ne ni mutum ne wanda idan na iya abun ka tambaye ni zan baka shi yanda na sani yanda ban sani ba kuma ba zan iya magana ba mu bar wannan idan haƙorinka na ciwo yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu idan haƙorinka na ciwon kaji ka je wajen masu siyar da irin namomin daji ka tambaye su hakorin kura a baka ka saka wuta kawai in ya zama toka ka daka in ya zama toka to kan ka shafa hakorin ka ga minti biyu na ba minti biyu za ka ga hakorin ya yanki ciwon hakori ya yanki saboda me yasa jini ne zai taru a wurin wurin da yake ma ciwo hakorin kura garin hakorin kura in ka shafa wurin yana baza jini ne jini yana guduwa baya so a ganin jinin kura na zo kan aikin maguzawa to na zo kan aikin ku ko da yake eh, eh, magani ne baran faɗa yanda kuke yi kuke mallaka mutane ba ni ba zan faɗa ba ba ka ban in ka goga goshin ka ai ni ma na sani ni ma na sani fa in ka goga goshin ka kai kuros da shi a goshin ka in ka hada ido da mutum ka ce ba ni zai ba amma barayin ne suke yin haka da jinin dila abu biyu ne yake yi ba ga barayin jejin nan ba suna hada ido da kai suna ce ba ni kawai zaka gan su kamar zaki zaka aje abun ka ka gudu da shi suke jinin zaki ma yana yi haka zalika jinin giwa shi ma yana shi amma jinin zaki shi ya fi kowanne idan kara jinin zaki da man shafawanka ba za ka iya zama a gari ba saboda mai duk wanda ya ganka zai ji tsoron manyan ma'aikata manya-manyan ma'aikata wanda idan ka gansu za ka tsinke ko kuma manyan 'yan tawaye in ka gansu ko zuciyanka zai tsinke za ka san za su kashe ka ka san me suke shafawa to ce ni ne na gaya maka kisan dan adam suke shafa. suna samun asibitoci suna da manya suna da kuɗi in kana da kuɗi a duniyan nan ba abin da ba aka ka samu sai dai a ƙara maka a ne rayuwanka shine kawai ba za ka samu saboda wajen a wannan abun Allah ya yi Allah kuma ba ruwan shi da kuɗi amma in akan doron duniyan nan ne in kana da kuɗi komai za ka iya samu in abun samu amma a ƙara rayuwanka ne ba za ka samu ba saboda abun Allah ya yi Allah kuma ba ruwan shi da kuɗi